Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri gwamnatin shugaban amurka donald trump ta sanar a jiya juma'a cewa za ta hana baki daga karin wasu kasashe guda shida wanda jami'an amurka suka ce ba su da cancantar tsaro na shiga amurka a wani bangare na matakan shekarar zaɓe na ci gaba da hana baki shiga amurka jama'an sun ambato kasashe shida da suka hada da kajistan myanmar eritrea nigeria sudan da kuma tanzania wanda za a daina ba su takardun biza na izinin shiga amurka amma dai wannan ba haramci ne kwata-kwata ba haramci ne kwata-kwata ba kamar yadda yunkuri da shugaban amurka donald trump ya yi a baya wanda ya sha sukan lamiri a duniya na rashin yi wa musulmi adalci lokacin da ya bayyana wasu kasashe mafi yawan musulmi ke zaune a ciki cewa ba za su iya shigowa nan amurka ba ana sa ran trump zai sanya hannu akan dokar na wato hana kasashen shiga amurka nan da ranar juma'a mai zuwa kana doka kuma za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan fabrairu na wannan shekarar. majalisar dattawan amurka ta kada kuri'a jiya juma'a akan hana gabatar da shaidu da kuma karin takardu na shari'ar tsige shugaba donald trump kano ta shirya kada kuri'a akan takardu guda biyu da neman tsige shugaban kasar akwai yiwuwar kawo ƙarshen muhawara tsakanin manajojin shari'a daga majalisar wakilai da rukunin lauyoyi masu kare shugaba donald trump a ranar litinin kayan 'yan majalisar dattawan kuma za su kada kuri'a a ranar laraba akan zargin da ake yi wa shugaban na yi amfani da ikonsa ta yadda bai dace ba kuma ya yi shishigi a harkokin majalisa. masu ra'ayin hana gabatar da ƙarin takardun ko kuma ba da bahasi sun samu kuri'u hamsin da ɗaya a ƙuri'a da aka kada a majalisar dattawan a kan ƙuri'u arba'in da ɗaya na waɗanda suke ra'ayin kawo shaidu wanda dukkaninsu sun kada ƙuri'ansu ne a kan ra'ayoyin jam'iyya sai dai 'yan jam'iyyar republican guda biyu da suka hada da susan collins na jihar maine da kuma mitt romney na utah sun mara wa 'yan democrat baya a ƙuri'ar da aka kada. daga ƙarshe dai brexit ya tabbata birtaniya ta yi nasarar ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai 'yan birtaniya da ba su da ra'ayin ficewa daga tarayyar turai hamma suna ganin cewa za a daina batun ficewar ba su ji labari bai daɗi ba birtaniya dai a hukumance ta fita daga ƙungiyar tarayyar turai a daidai karfe 11 na dare agogon ƙasar a jiya juma'a lamarin da ya kawo ƙarshen dabarwar siyasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi tun bayan kuri'a mai ɗan rata da aka yi na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin bayan shekaru arba'in shekaru da bakwai ɗaruruwan masu ra'ayin brexit sun yi cincirin a dandalin parliament square a wajen gidan majalisa domin bayyana murnar su ga wannan abin tarihi da birtaniya ta yanke hulɗa da ƙasashen turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta ayyana dokar ta ɓaci ga lafiyar jama'a kani ta tabbatar da tsauraran matakai na bada kariya ga matafiya 'yan kasashen waje da suka fito kasar china zuwa amurka a kan fargabar yaduwar cutar corona yayin da gwamnatin china din ta sanar da karin mace-mace na barkewar cutar jami'an china daga tsakiyar lardin hubei inda cutar ta fara barkewa sun faɗa cewa akalla mutane 258 ne suka mutu kana wasu 11,000 suka kamu da kwayar cutar. ci gaba da yaduwar cutar ta virus ke yi ya yi sanadiyar wato sakataren amurka na harkokin lafiya da kuma biladama alex aza ya sanar a jiya juma'a cewa duk wani dan kasar waje da ya china a cikin wannan lokacin za a haramta masa shiga amurka banda matafiya da suke da iyalai a nan amurka ya kara da cewa duk wani ba amurke kuma da ya je lardin hubei din na kasar china a cikin wannan makonni biyu da suka wuce to dole ne fa za a kange shi tsawon kwanaki goma sha hudu adadi na lokacin da cutar ke bayyana kasashe na duniya kuma suna daukan matakai daban-daban wurin tunkarar kare bazuwar yaduwar cutar na corona daga china da kuma wanda ke ketarawa kan iyakoki. Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Masaurare mu da haduwa da ku a wannan sabon shiri na ina za mu je matasa. Shirin ina za mu je sabon shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirinmu na hantsi. kuma shiri ne da zai rika duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne shugabannin gobe domin duba rayuwarsu ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolinsu. A wannan makon kuma za mu tattauna ne kan yadda za a shawo kan matsalar wa yaran da aka ba da su riko. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. aka ji a farko shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne kan batun matsalar musgunawa yaran da aka bada rikonsu ko a hannun kishiyar uwa ko kuma a hannun uban da ba nasu ba abinda ya zama ruwan dare musamman arewacin najeriya da ma kasashen duniya baki daya inda a wasu lokutan ma yara kan fada wata irin ganyen rayuwa mara daɗi kamar yadda za mu duba a shirin mu na yau za mu fara ne da hira da wakiliyar mu hawa umar daga abuja ta yi da wasu matasa akan wannan batun aisha salisu muhammad a lokacin da nake yarinya abubuwa da yawa sun faru da ni wanda har yanzu in na tuna tsigar jikina na tashi ina zama da mahaifiyata uwata ita ce ta yi kan gaba ga neman mun makaranta da a matsayi na uba wanda ya taba zuwa ya gani inda nake karatu ina da wani kanin uba wanda ya saka ni a gaba dukan yau daban na gobe daban na jibi daban munnira ahmad na tashi daga inda nake da a Legas na koma kan gun wata 'yar uwan mamana. To wannan zama da aka yi gaskiya ban ji daɗin rayuwata ba gaba ɗaya har na gama zama a wannan gidan. Yanda za ki shigo ki ga ina aiki ko kuma yanda nake aiki ko me aiki albarka. Allah Allah nake ma in gama aikin fita kuma muddin na dawo na kalla gate in gidan sai in ji gaba ɗaya gaba na ya faɗi. Saboda kina shiga dole sai an ce kin yi wani abu. Umar Muhammad na taso a cikin yanayi na kula da matan uba wanda shekaru na biyar a rayuwa ta mahaifiyata ta bar gidan na fuskanci matsaloli daban-daban akwai dan musgunawa da rashin kulawa ita uwa san da take yi wa ɗanta da bashi kulawa da za ta yi ba za ma a kwatanta irin wannan soyayyar ba zainab muhammad Bunnu na kasance wanda mahaifinmu ya rasu Al'adar mu ne na hausa fulani cewa bayan da za a yi mace ta zauna ba ta ƙara yin wani aure ba sakamakon yin auren auren da ta yi so rayuwarmu zai kasance a wani gida daban wanda ba gidan iyayen mu ba mun yi ta samun ganin matsaloli haka zaka ga bambanci alhali kai kana da gatan ka san kana da gata dama kana rayuwar jin daɗi ma tukunna ka zo saboda aure ya kai mahaifiyarka wani gida ka zo ka zaman zamanto kaman baka da gata ko abu nan shin yaya wannan lamari yake a likitance kuma shin akwai yadda za a agaza wa irin waɗanda wannan lamarin ya shafa don rage illar wannan tasiri dr lawan musa tahir na asibitin zame na turkiya da ke abuja ya tabbatar da samun wannan illar yana mai cewa akwai matakan da akan ɗauka don samar da waraka wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa da bukatar a samu wasu wurare da ake a counseling da turanci kuma iyayen da suke irin wannan abin da bukatar a counseling din nasu saboda haka da buƙatar al'ummar ke wa kanta fada gwamnatoci su masu sauke haƙƙin ya kamata su sauke kan duk yaran da ake ciwo zarafin nan to ire-iren matsalolin rayuwa da yara suke fuskanta waɗanda ake ganin za a iya kaucewa hawa umar ta zanta da wani masani a harkokin da suka shafi tarihi shari'a tsaro da kuma diplomasiya wato barista mai nasara ibrahim faskari abuja kan wannan lamarin da kuma yadda za a iya kaucewa domin a kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'un da kuma hukunce-hukuncen da ake tafa da masu musgunawa yara. tanade-tanaden hukunci kala-kala ne akwai tanadin hukunci wanda ya kama tun daga kisa ma har ya zuwa ga ɗauri har ya zuwa ga jan kunne ya danganta ga girman laifin da aka tabka ga yaro karami akwai wadda take a sabili da an damka amanar yaro a hannunta ta ta musguna mashi tana cin mutuncin shi tana wulakanta shi tana maida shi kamar dabba akwai kuma waɗanda suke a sabili da mahaifiyar yaro ko ta fita a gidan ko kuma ta ya su ko kuma ma koma ma wani dalili ne sun zama su ne iyaye na riko sai ta gallaza ma yaro suna nuna bambanci tsakanin 'ya'yansu da suka haifa da irin waɗannan yara suna wulakanta su suna razana suna girgiza musu rayuwa to duka waɗannan laifuffuka ne kala-kala da bugu da mare da zage da cin mutunci da musguna ma yaro da aiki tukuru da ake sashi da sashi ya je ya rika nemo ma iyayen gidan shi abinci da kuma wasu abubuwa wanda suke har ga waɗansu ma suna neman sai da yara to laifuffuka ne da daban-daban tanaje-tanajen hukunci a su kala daban-daban ne. To masu sauraro ana maka kawo ƙarshen shirin ina za mu je matasa na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ita Hawa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa makasance lafiya. Assalamu alaikum. gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Masu Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ya mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Sunana Hajiya Bilkisu Bangaji. Sunana Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne in mace idan ta haɗu da ɗaya mace yawancin lokuta mm. za ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta to ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko haka ne kusan wata ba da son ga wata ta dara ta ne kawai mm. ina ga shi ne da eh hajiya balkis wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu mm. za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita mm. to yana iya yiwa ta ko mm. kuma level ku ɗaya mm-hmm. amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne mm. a ce mace ne ciki dole duk wani ki na mai kike namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da raino ba sai mace a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in za ki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin ita shugaban su haka nan da an zo wurin zaɓe to mm. wala sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya eh to yanzu ba haka ba ne ba za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajja mariya Na'am, to ganin ko wannan abin ko halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice eh. to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don 'yan uwansu mata hajiya balkisu wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasan zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwanki menene kika sa mm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kamar yadda hajiya take yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kinga ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wanta mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yawa to bari in ɗinka mm. kaza bari in sa kaza su gani kin ga duk akwai wannan amma gani mm. nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a uh, samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa Kin ga mm. maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo inuwa mm. a garinsu mm. ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi Hajiya Bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki dora akan abin da za ta ci Hajja da ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga mm, matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Mm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a mm. so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je kishin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajiya mariya me zaki dora akan wannan eh, bayani to shi ma shi eh, ma abin da zan dora shine eh, wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an zo an mu a baya mm. mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu? Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da kaunar juna. To Hajiya Bilkisu ne zaki ki ɗora akan abin da ta faɗa. Mu tusa musu tsoron Allah da hmm. san san san san son addini da tsoro mm. sannan kai ke a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu mm. to mutum daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai ki ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yadda yake amma dai ku so juna to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan eh. sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fa sutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani hmm. duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka duka kowanne biyu ta zo da shi daga jamani da yan top top ɗinta yan kaɗan su ke nan baturiya ce da kuɗinta amma in ce inda ni ce zan wannan ta tashar kila da na cika akwati da sutura don in je in canzawa hmm. kin ga bambancin kenan da na ƙasa baki ɗaya. so hajiya bilkisu me zaki dora daga ƙarshe. da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne saboda kullum idan za ka tuna cewa to in na tara wannan abu in tashi mutuwa daga ni fa sai kyalle za a kai ni da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa karshen rayuwar mu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne daya to masu sauraro Iya abin da lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ya mace wannan mako. Sai ku tari shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma solomon abu wanda ya haɗa ni aisha mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba ma'asar kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi muna mika saƙon godiya da yabo da jinjina a girma gwamnan mu Alhaji Mai Malabuni. da mataimakin sa alhaji idi babban abu ta fara biyan sabon tsarin albashi na dubu talatin da aka aiwatar a wannan jiha tamu a wannan wata na janware da fatan allah ubangiji ya sa ya amfani al'umma assalamu alaikum murya amurka mai magana alhaji aidi mai zora kamfana malamu doron jihar jigawa nigeria. ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da masu kiraye-kiraye na janar muhammadu buhari yi murabus ko ya gaza wajen samar da tsaro a ƙasa ta najeriya to waɗannan masu kiraye kiraye shugaban ƙasa isauka ko canza shugabannin rundunonin sojoji da kuma shugaban 'yan sanda na najeriya wannan rashin sanin halin da ƙasa take ciki ne a baya da kuma halin da ƙasa take ciki a yanzu sunana sami da kwab da ke hausare a jihar yoruba najeriya ina kira ga yan kungiyar murya talaka na jihar yori ina jin hankalin su da taro da zafi a kan wannan kungiyoyi na ci gaba da na alkali na kasa da na jiha muna goyon baya ɗari bisa ɗari ina kira hudun da za su bayar su duba cancanta akwai mai martaba sarkin mu na alhaji mustapha ibn mai kyari salisu alamu shi ne ciyaman ɗin ƙungiyar murya talaka na jihar yobe duba cancanta mai mata ba sarkin mu na gudu shi ne uban ƙungiya ne yana fafutuka a kan harkar ƙungiyoyin duk sanda suka zo ne karɓar sami biyu akwai joseph musa ɗaya da katsina shugaban alƙalin jihar katsina irin wajen ƙwaƙwari da yake akan ƙungiyoyi a najeriya magana Yusuf Baban Gada mai da ringin magana ne game da taɓarɓarewar tsaro a ƙasa ta Najeriya. To taɓarɓarewar tsaro a ƙasa ta Najeriya fi lahi wannan ba zai wuce laifin gwamnati ba. Muddin za a bar miliyoyin matasa a cikin birane da ƙauye babu aikin yi to dole harkar tsaro ta taɓarɓare. Ra'ayina na yau yana so ne zan yi shi dangane da abin da ya shafi yawan al'umma a ƙasarmu Najeriya. lalle najeriya al'umma ta yi yawa kwarai da gaske to muna so a kusanto da su kusa da gwamnati shi yasa muke so a duba a ƙara mana yawan ƙananan hukumomi a ƙasan nan idan aka ƙara mana yawan ƙananan hukumomi jama'a za su dawo kusa da gwamnati su amfana na gode mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da shi ba bai kai makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. uwa da abokan